ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون an sanya ƙasƙanci da wulaƙanci ga yahudawa a duk inda suke ba su da kwanciyar hankali sai da yarjejeniya ko aminci daga allah ko daga mutane sun dawo da fushin Allah an sanya talauci da bukata sun kewaye su saboda kafircewarsu ga ayoyin Allah da kashe annabawa bisa zalunci saboda sabansu da ƙetare iyakokin Allah da suke yi yayin da Allah ya bayyana halin mafi yawancin ahalar kitabi sai ya bayyana halin wasu jama'a daga cikinsu waɗanda suke tsaye akan gaskiya ya ce